na imamu ahli sunnati wal jama'a imamu ahmad ibn hanbal alaihi rahmatullah ah, wannan zama na karatu wadda mss na wannan faculty ta shirya <clears throat> a jiya mun fara a mu na uku mun yi karatu mun kai har shafi na hamsin da uku daidai nasiha da malam yake yi akan halarto da tsoron Allah da nuna mana mahimmancin takawa da yi don Allah ina ga abinda muka karanta na ƙarshe shine yace waja an abi darda ku annahu qala fi hadithin hadha ba'du ce wannan wani sashi ne na hadisi yace wa ta'firu wajhi li rabbi azza wa jalla fi turab yace da turbuda fuska na da nake a ƙasa saboda ubangiji na mai girma da waya fa innahu mablagul ibada min Allah ta'ala yace wannan shine mafi cika na ibada daga Allah madaukakin sarki anan muka tsaya ku bale yace fala fala yatayaqqanna ahadukum at-turab wala yakrahanna as-sujud alaiha yace kada dayanku yatayaqqanna at-turab kada ya rena ya ji cewa shi bai cancanta ya haɗa jikin shi da ƙasa ba wala ya karahanna sujuda alaiha kada ya yi ƙyaman yin sujuda a kan ƙasa ya ce falabudda hadikun min minhu so da babu makawa kowane ɗayanku babu makawa wata rana shi ma zai koma ƙasan kenan abin da yake nufi wala ya tafi a ahadukumul mubalagha kada ɗayanku ya ƙi kai matuƙa wajen yin sanya goshinsa fa innahu innama yatlubu bidhalika fikaka raqabatihi wa khulasahu minan nari saboda lallai sanya goshi a ƙasa ko sanya fuska a ƙasa lallai mutum yana nimani ne da yin hakan ‘yanta wuyansa daga wuta allati la taqumu lahal jibalu summus sawamil bawadi wutan da hatta duwatsu manya-manya masu girma ba su isa su tsayu a gabanta ba allati ju'ilat lil ardi autadan wanda duwatsun nan aka sanya su suka zama turaku ga ƙasa da dutse turke ne da yake rike a ƙasa kamar yadda Allah ya siffanta shi da cewa rawasi ko shine abin da zai hana abu yawo wala taqumu laha as-samawati saba at-tibaq ash-shidad haka sammai bakwai wanda wani ke ɗaukan wani masu ƙarfi ɗin nan ba su isa tsaya a gaban wannan wutan ba allati ju'ilat saqafan mahfuza ba shaqafan bane wannan shinun din sinun allati ju'ilat saqafan mahfuza wanda aka sanya suka zama rufi kararriyar rufi wala taqumu laha al-ab allati ju'ila lil khalqi dara haka kuma ƙasa da aka sanya ta zama gida ga mutane ba sai tsaya a gaban wannan wutan da mutum ke neman kariya daga gare shi ba wala taqumu laha al-biharu as-sab'a allati la yudraku qa'ruha haka rafuffuka koguna manya-manya guda bakwai din nan wanda babu wanda ya san zurfin su ba sai tsaya a gaban wannan wutan ba wala yu'rafu qadraha illa alladhi khalaqaha kuma babu wanda ya san girmansu sai wanda ya halice su fa kaifa bi na dha'ifa to in duka waɗannan manyan halittun bai sai su jure matsayuwa a gaban wuta ba to ina ga jikukkuna mu mai rauni to fa wannan wutan ne kake neman a tsare ka da shi da yin sujada a ƙasa yace wa na dafika da kasusuwan mu wanda ba wani kwari suke da shi ba wa juluduna raqiqa da fatan jikinmu masu laushi nastajiru billahi minan nar muna neman tsarin Allah daga wuta nastajiru billahi minan nar muna neman Allah tsare mu daga wuta nastajiru billahi minan nar muna neman Allah tsare mu daga wuta malaki fa in istata'a ahadukum rahimakumullah idza qama fi salati yace in dayan ku zai iya Allah ya muku rahama in ya tsaya dan yin sallah an kuna ka annahu yanzuru ila Allah azza wa in dayan ku zai iya to in ya tsaya sallah ya tsaya ne kaman yana kallon Allah mai girma da buwaya fa innahu illam yakun yarahu so da in fa baya ganin Allah fa fa inna Allah to Allah yana ganin shi duk lokacin da mutum ya tsaya zai yi sallah to ya tsaya da wannan tunani ya rinka jin kaman ga Allah a gaban shi yana kallon Allah malik fa qad jaa fil hadith ya zo a cikin hadisi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala daga annabi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce rajulan fa qala lahu fi wasiyati cewa manzon Allah yi ma wani mutum wasiya sai yake ce masa cin cikin wasiyansa ittaqillaha ka annaka tarahu ka tsoron Allah kamar kana ganin Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai ka kasance baka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka malaka fa hadhihi wasiyatu nabi lil abd fi jami'i halati wannan kuma wasiyan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam gabawa a dukkan halin da ya tsinci kansa fa kaifa bil abdi fi salati to ina kuma bawa in ya kasance a cikin sallah ayan nan yafi cancanta ya sifanto da wannan wasiya yace idza qama baina yaday illahi azza wa jalla fi mawdi'in khas lokacin da bawa ya tsaya a gaban Allah mai girma da ruwa a wani guri nake bantacce wa maqamun khas a wani bigire ke bantacce yuridu Allah wa yastaqbiluhu biwaji yana nufin Allah kuma yana fuskantar Allah da fuskansa laisa mawdu'ahu wa maqamahu wa halahu fi salatihi ghairi zalika min halatihi yace babu wani guri ko wajen tsayuwa ko hali da ya tsinci kansa a wani guri daban da ta kai halin da ya tsinci yake tsinkan kansa a cikin sallah halin da mutum yake tsinkan kansa a sallah ya fi duk wani hali da guri da wani wajen tsayuwa da mutum zai tsinci kanshi a duniya gaba da inda in ya zo zai yi sallah to wannan shine mafi girman guri malai ja alhadis har ila yau hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa innal abda cewa lallai bawa idza ftataha salata idan ya bude sallah istaqbalahu Allah azza wa jalla biwajhi Allah mai girma da wa sai ya fuskance shi da fuskansa fala yusrifuhu anhu babu abin da zai sa Allah ya kawar da fuska daga gare shi hatta kuna huwa alladhi yansarifu sai in shine ya kawar da fuskansa daga sallansa aw yaltafitu yaminan wa shimalan ko kuma in yana sallan yana juyawa dama da hagu to shi ma Allah sai ya fita shi in dai har mutum bai yi wannan ba bai gama sallan ba kuma bai zama yana sallan yana sallan hagu da dama ba to Allah ma yana fuskantar ka lokacin da kake salla, sallah وجاء في الحديث sai يسكي zuwa cikin hadisi qala man Allah sallallahu alaihi yake cewa innal abda lallai bawa ma dama fi salatihi matukan yana cikin sallansa falahu salatu khisalin to yana tare da wasu ɗabi'u ko wasu abubuwa guda uku na farko albirru ya tanasaru alaihi min ananas sama albirru ayyukan alkhairi da lada zai rinka tanasar ne rinka zuba a kan mutum yana gangarawa zai rinka zubo masa tun daga sama ila mafraq ra'asi har zo ya zuba a kansa ya rabu gefe dama da hagu na jikinsa wa mala'ikatun yahfuna bihi min ladun qadamaihi ila ananis sama mala'ikun kuma za su rinka masa mayafi su rinka zagaye shi tun daga kafansa har zuwa su taba sama wa munadin yunadi sa'annan wani mai kira zai yi kira zai ce law ya'lamu al-abdu man yunadi man fatan zai ce wannan bawan da ya san da wa yake ganawa da bai fatan ya gama sallan nan a duk lokacin da mutum ya tsaya yana mai yana sallah to kaga wanda ya san wannan kaga ba zai fatan a gama sallar yanzu ba ana ce da bawa da wannan bawan ya san da wa yake gana da bai fatan ya gama sallar nan ma yake fa rahimallahu man aqbala ala salatihi khashian khadi'an zalilan lillahi azza wa jalla yace Allah ya rahama ga wanda ya fuskanci sallansa khashi'an yana mai cike da tsoron Allah khadi'an yana mai cike mai kankan da kai zalilan mai kaskantar da kansa ga Allah madaukakin sarki kha'ifan yana tsoron kar ya zama ya gama sallan ba a karfa ba da'iyan yana mai addu'a Raziban yana mai kwaɗayin samun lada wajalan zuciyansa na rawa mushfiqan rajiyan yana mai fata da kwaɗayi da samun lada da rahama a wajen Allah wa ja'ala akbara hammahu fi salatihi li rabbih ta'ala kuma ya sanya mafi girman himmansa nufinsa a sallarsa shine ga Allah madaukakin sarki wa munajatihi iyahu da ganawansa ga Allah maɗaukakin sarki wantisabihi qa'iman wa ƙa'idan wa raki'an wa sajidan da daidaituwansa a tsaye da a zaune da a ruku'u da sujada wa faraga zalika qalbuhu wa samaratu fuadi kuma ya wanke zuciyansa saboda hakan tunaninsa gaba ɗaya zama hakan ne hada fi ada'i fara'idihi yayi ƙoƙari ya tsaya tsayin daka wajen cika farillansa a sallan fa innahu la yadri saboda shi fa wanda yake sallah fa bai sani ba hal yusalli salatan ba'da allati huwa fiha shin zai samu daman yin wata sallan bayan wannan sallan da yake yi kaga wannan abun tambaya ne to haka in zaka yi sallah ana so ka yi sallah ne kaman wanda yake ganin daga wannan fa ba zan ƙara samun daman yin wani sallah ba kaman ga mala'ika mutuwa ne a tsaye akan kai ce to an baka wancan yi sallah sallan karshe daga shi sai tafiya to ya za ka yi sallah kaga yi sai a hankali za ka dage to haka ake so dukkan sallolinmu na zama kana ji kamar daga wannan fakila ba zan ƙara samun damar yin wata sallah yake au yu'ajil qabla dhalik bai sani ko za a dan daga masa kafa yana da wani ƙarin rayuwa bayan ya gama sallah فقام بين يدي ربه عز وجل mahzunan مشفقا yarju qabulaha wa yakhafu raddaha fa in qabilaha sa'ud ko sa'id wa in raddaha shaqi yake zai ya tsaya a gaban ubangijinsa mai girma da waya mahzunan yana daga yana cike da damuwa mushfiqan da kwadayi da fata yarju qabulaha yana fatan a karfi sallah wa yakhafu raddaha yana tsoron aya Allah sakar abarmun da sallata fa in qabilaha sa'id in an karfa kaga ya rabauta wa in radda ha shaqi in kuma an mai da shi to kaga ya shiga ya shiga hasara Allah ba sa ga mu shiga hasara malaka fa ma a'zamu ya akhi me yafi menene yafi girman hatsari a gare ka ya kai dan uwana fi hafi sala a cikin wannan sallah wa fi ghairiha min amali da kuma wani waninta daga cikin ayyukanka wa ma aulaka bil hammi wal hazan wa yafi cancanta da ya zama cikin damuwa da shiga cikin kunci na fatan a karfi sallansa wal khawf wal wajl fiha da tsoro da kirgizan zuciya wa fi ma siwaha min maftarada Allah alayka da kuma wani abu wanda ba sallan ba cikin abin da Allah ya faranta maka innaka la tadri to da ai kai baka sani ba hal yaqbalu hal yuqbalu minka salatan qat am la shin a sallolinka gaba daya akwai wanda za a karfa ko babu wanda ma Allah ya karba ka sani wala tadri hal yuqbalu minka hasanatun qattun amla shin ka sani a cikin ayyukanka gaba ɗaya ma akwai wanda Allah ya karba ba ma sallah kadai ba ha Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi wata rana yana yana zaune sai wani mabukaci ya zo da ya zo ya nemi a bashi wani abu shabla dan Umar ya umarci dan shi ya dauki kuɗi ya bashi bayan da ya ɗauka sai ya bashi ya tafi sai dan sai yake yaban Abdullahi dan Umar dan shi yake yaban shi akan yanda yake da yawan kyauta Abdullahi dan Umar ya ce mm da wannan magana ce inda za a sanar da ni cewa a cikin ayyukan da ne gaba ɗaya tun da na fara musulunci har yau Allah ya sanar da ni ga wani aiki guda ɗaya ya kai Abdullahi na karfa ladan kananan cikakkiya ya ce to wallahi da daga ranar zai zama abin da nake so ba sai in mutu so da ya samu tabbas ai to kai kana da wannan yaƙini shi fa yana cikin wanda Allah ke radiyallahu anhu amma yana da wannan tsoron a zuciyarsa kai kuma kila ko mai angon ku bai ce radiyu anka ba ko ba ka mai angon ku ma bai ce yadda da kai ba to kaga kai ka tantanta ka zama kana cike da irin wannan tsoron an gane ku malai ce to ba ka barta da tabbas akan wannan amma kuma summa anta ma hadha tabhak wa tabfal amma kuma kai duk da haka kana ta dariya kawai ka fala ba ruwanka wa yanfa'uka damuwan rayuwar duniya kawai shine amfanin abin da ke gabanka wa qad ja'aka al-yaqin alhali ga yaqini ya zo maka annaka waridun nar cewa fa tabbas fa zaka fa bi ta saman wuta ne fa wa lam ya'tika al-yaqin ko annaka fadirun anha amma ko baka samu yaqinin cewa zaka tsallake ba zaka wuce ba ai kana da yaqinin cewa Allah ce wa in minkum illa wariduha amma kana da yaqinin cewa kana cikin thumma lanjil ladina taqaw an gane magana maliki kana da yaqini tabbas sai fa ka bi ta saman wuta zaka bi gadan da zaka bi ka shiga aljanna yana saman wuta ne wannan tabbas ne to amma kana tabbas cewa zaka tsallaken kana cikin summa nunajjil ladina taqaw ko kuma kana cikin wa nazarul zalimin fi jisiya shi ne magana da malai yake to kai da baka da wannan tabbasin kana da lokacin wasa daga fala har a sallah malai yake cewa faman ahaqqu bi tulil buka wa tulil huzn minka waye fi cancanta da yayi kuka mai yawa yayi zauna ya dade yana cikin damuwa sama da kai hatta ya kataqabbalu Allah min har Allah madaukakin sarki ya amsa daga gare ka summa ma hadha ba tare da haka la ba ka sani ba la'allaka la tusbih idza Ba ka sani ba kila ba zaka waye gari ba in ka kai yammaci Ba ka sani ba wala tumsi idza am asbah ka sani ba kila ba za ka kai yammaci ba in ka waye gari Wadda suka rasu shekaran jiya a wajen karfan abinci sun san za su mutu a ya zo karfe abincin ne je dafa ya ci ba haka ne. amma bai ma ga aka raba abincin ba baka sani ba so da rayuwan ba a hannunmu yake ba malai ce fa mubashshirun bil jannati aw mubashshirun bin nar baka sani ba za maka bushara da aljanna ne ko da wuta malai ce wa inna ma zakkartuka ya akhi li hadha al khatar al azim yace lalle abin sani ne na tunatar da kai ya kai dan uwana game da wannan hadari mai girma innaka la mahququn alla tafrah bi ahlin wala malin wala waladin lallai kai kana da haƙƙin cewa kar yi alfahari da dangi ko da dukiya ko da 'ya'ya innal ajab kullal ajab min tuli ghaflatik lallai akwai abun mamaki matuka na yanda mutum kake yanda gafalanka ya yawaita wa tulu sahwik wa lahwik na yawan rafkanwanka da wasanka an hadha al-amr al-azim game da wannan al'amari mai girma na sallah wa anta tusa'u sauqan anifan fi kulli yawmin wa layla alhali kuma kai tafiya kake tafiya ne mai gudu kowane dare da yini kullun rayuwanka tafiya take yi kullun kowane sakan ya tafi rayuwanka ne ta tafi kowace sakan ta tafi kuma ba zai dawo ba ya tafi kenan in baka yi aikin alkhairi a ciki ba shikenan ba zai dawo Yake wa fi kulli sa'atin wa da aini a kowane sa'a da kowane kiftawan ido rayuwanka tafiya yake yace fatuqa ya akhi ajlik a kwana a tashi ya kai dan uwana zaka fada ga ajalinka wala taghfal an al-khatr al kar alladhi adallak karka gafala akan wannan hatsari mai girma wanda ya maka inuwa adallak ne ba adallak ba fa'unin za'un ne a gurin yace fa innaka la budda za'iqul mauti wa laqi saboda kai fa babu makawa mai dandanan mutuwa ne ko mai haduwa da mutuwa ne qul innal mauta alladhi tashurruna minhu fa innahu mulaqikum walaqi kuma dha'iqul maut kullu nafsin dha'iqatul maut wala'allahu yanzilu bi sahatikum fi sabahika aw masa'ik kila mutuwan zai sauko a tsakaninku da safiya ko da A ashaddu ma takunu alaiha iqbalan wa ka qad min min malakik ko min mulkika kullahu yace ashaddu ma takunu alaiha iqbalan mutuwa shine mafi girma mafi tsananin abun da fa kake fuskanta kuma zai iya yiwa yazo kuma in yazo maka zai zo maka ne ka riga ka fita ga duk wani abu da kake mulka gaba ɗaya fa imma ila aljannati wa imma ila nar abun da ya rige maka shine ko ka je aljanna ko wuta duk abun da ka mallaka na duniya ka rabu da shi kenan kana mutuwa shi kenan riganka ba naka bane ko wandonka ba naka bane hullanka ba naka bane takalminka ba naka bane in ma ka gina gida yanzu ba naka bane ko ba ka bane in ma da daddare ka mutu wanda bai sanya aka ka gina gidan bai ce kar aije ka a falo ba haka bane duk girman ka don kudin ka sai a ce a kai shi dakin mota a nan za a maka wanka a nan za a maka wanka in kana da gezi na fari aka ɗauka shi wannan na magada ne Shi nan ba za a kai ka makabarta a nemo pickup tsoho kuma kana da mota kana da mota in an gama maka gata kenan shine turaren ka mai tsada a ce to a fesa mishi eh, an gama maka gata kenan a dukiyan to wanda ya san wannan me yasa zai zai gafala daga abin da zai amfane shi a lahira ya wulakanta ya saboda abin da yake nema a duniya bai kamata ba malai ce in qata'at as-sifat وقصرة الحكايات عن بلوغ صفاتها wa قدر قدر ya ce duk wani siffofi da za a faɗa na sallah an ya ƙare duk wani labari da za a baka na cikan siffofinta da sanin girmanta an baka wal ihaqatu bi ghayati khabriha kuma an gama maka ihata na bayanin manufa da kuma labarin abin da ya shafi sallah abin da ya rage ko kai aiki yace ama ita ya akai qaulal Abdi salih shin baka ji ba ya kai dan uwana maganan wannan bawan mutumin kirki da yake cewa ajibtu lin nari ko ajibati ajib ko ajibatin nar ne ya kamata ya zama wannan ba lin nari bane ya zama alifun da lamun ne ba lamun biyu ba yace ajibatin nar kaifa nama haribuha wa ajibatil janna kaifa nama talibuha ya ce wuta ta yi mamaki wai mai gudunta amma yana bacci haka aljanna ma ta yi mamaki mai nimanta yana bacci ya ce fa wallahi la in kunta kharijan min talabi wal harb laqad halakta ko wa azuma shaqa'uka wa ƙala huznuka wa buka'uka gadan ce na rantse da Allah in dai har kai ka fito don neman aljanna ne da gudun wuta amma kuma kake bacci to laqad halakta lallai ka halaka wa azuma shaqa'u lallai shakiyancinka ya girmama wa qala huzunuka wa buka'uka ganin kuma gobe bakin cikinka da kukanka zai karu ma'al ashqiya'il mu'azzabin tare da shaqiyai wanda ake musu azaba wa in kunta tazumu annaka haribun talibun in dai har kai ka ce kai mai gudun wuta ne ko mai neman aljanna ne fagdu fi zalika ala qadri ma anta alaihi min izamil khatar to ka yi sammako ka yi gaggawa da gwargwadon haka da gwargwadon abin da kake kai na na hatsari mai girma wala ta gurran da kal amani kada buri kawai ya rudar da kai kar kawai da baki ko ka rinka ce ban son shiga wutar na son shiga aljanna amma wajen aiki babu kar ka da wannan yace wa alamu rahimakumullah ku sani Allah ya muku rahama annal islam fi idbarin wa cewa musulunci fa yana komawa baya musulunci yana koma ba wanke kawas musulunci ya ta ƙasa samun na ƙasa da tawaya imam Muhammad ya faɗan wannan magana fa shekara 1400 da ya wuce ne 1000 years 1200 years a baya yake faɗan wannan magana wab mihlilal wa durus musulunci yana ƙara kodewa shine izmihlal yana kodewa wa durus yana shi ma duka manansu abu ya shafi ya zama bashi yace jaa fil hadith ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tarzaluna fi kulli yawmin wa yusra'u bi khiyarikum za ku rinka samun kaskanci a kullum sannan mafi alkhairi daga cikin ku kuma ana dauke su kullum za ku rinka samun kaskanci mafi alkhairi a cikin ku ma za rinka me dauke su suna tafiya to in mafi alkhairin suna tafiya kaga wanda suka rage akwai matsala kenan ko to Allah ya sa mu cikin masu alkhairin karshe malike wa ja'a anil hadith anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuma ya zo manzo Allah Sallasa alaihi wasallam cewa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada cewa musulunci ya fara bako kuma haka zai koma bako kamar yadda ya fara waje a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuma ya zo daga manzo Allah Sallasa yana cewa khairu ummati alqawm alqarn alladhi bu'ithu fihi yace mafi alkhairin al'ummata shine karni century da aka tashe ni a cikin su thumma alladhina yalunhum sai wanda suke biyo bayan su wanda suke biyo bayan su sharrun ila yawm haka duk wanda zai zo baya sai ya fi sharri sama da wanda ya riga shi zuwa har zuwa ran tashin al qiyamah وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه haka ya manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa masa habbansa cewa antum khairun min abnaikum ku kun fi alkhairi sama da ƴaƴanku wa abna'ukum khairun min abna'ihim haka ƴaƴanku sun fi alkhairi sama da ƴaƴansu wa abna'u abna'ikum khairun min abna'ihim su ma haka wal akhar sharrun ila yawmil qiyamah wa ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam zuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'ti zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu yace zai zo wani zamani da ba abin da zai rage a musulunci sai suna wala min al-qur'ani illa rasmuhu haka babu abin da zai rage a qur'ani sai dai rubutun qur'ani mana ba masu aiki sai dai rubutun amma ba aiki da shi kaga lokacin ya zo waje a anhu kuma ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan cewa wani mutum kawai yake mishi kaifa nuhlik ya za a halaka mu wa nahnu naqra'u alquran bayan gashi muna karanta alqurani wa naqra'u wa nuqri'uhu abna'ana kuma muna karantar da alqur'anin ga mu wa abna'una yuqri'unahu abna'ahum kuma mu suna karantar da ƴaƴansu alqur'ani fa qala manzo Allah ce saqilatka ummuk ha awalaysa al-yahud wan nasara yaqra'una at-taurata wal injil yace yahuda nasara ba karanta taura da injila ne ba sa karantawa ne suna karantawa qala yace bala ya rasulullah eh suna karanta qala yace fa ma aghna zalika anhu amma karanta mai wani amfani musu qala la shay yace ba komai ya ya ba an mutane suna karanta mutum zai karanta qur'ani amma kuma sai amfani da qur'anin sai yayi tsafi to wani amfani qur'anin ya mishi kaga ya shiga cikin yugallu bihi katiran kenan to Allah ya samu cikin waya hadi bihi katira malike wa qad asbaha an-nasu fi naqsin 'azim yace mutane sun wayi ga diskin na kasa mai girma shadid mai tsanani min dinihim amma game da addinin su gaba ɗaya wa min salatihim khassa kuma game da sallan su ake bi zaga mutum wani zaka same shi ma a sauran al'amura ba matsala amma a sallah akwai matsala ba wai bai sani ba fa wallahi ya sani inda za ka tambaye shi ya matsayin wannan abin da kai a sallah zai ce maka kuskure amma yanzu sallah zai ko kuma in zai ja mutane limanci zai tsaya yi sallah mai kyau in zai shi kadai kuma zai yi inda ya ga dama ko in zai ja sallah in karatu a bayyane zai yi kira'a mai kyau in asirce ne sai ka kama ya karanta tsaya uku ne a fatiha ya ruku kuma in ka tambaye zai ce maka kuskure amma to me yasa ba zai yi ba so da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so daga ana karanta Qur'ani amma babu ne ba aiki yace fa asbaha an-nasu fi salatihim salatatu asnaf yace sai mutane suka wayi gari akan abin da ya shafi sallah sai suka rabu gida uku sinfani la salata lahum kashi biyu ba su da sallah kashi ɗaya ne masu sallah yace ahaduhuma al-khawarij wal rawatib wal mushabbiha zamu gani sun sa wal mushahhaba mushabbiha ne ba wannan kafin hawu yace wal mushabbiha wa ahlul bid'i sune al-khawarij al-khawarij eto eh a kalma daya in za mu ce al-khawarij shine mu ce kaman boko haram misali a zamanin nan ba wanda ba definition na khawarij kamar boko haram is the best definition na boko na al-khawarij an gane don daga cikin abun sifo mafi girman siffon su shine na khawarij shine ba sa yakan wanda ba musulmi ba su in kaga sun kashe mutum musulmi ne in kaga sun zage ka musulmi ne su wanda ba musulmi ba damuwarsu ba ne ko ba damuwarsu ba ne wanda ba musulmi bai musulunta an gane ku su ba damunsu su bane amma damunsu su musulmin ne musulmin ne amma tun da bai tare da ra'ayin su to ba sai da musulunci shi ba su ka za su kashe shi to al-khawarij al-khawarij sun fara bayyana ne a lokacin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala an su suka kashe sayyidina Uthman da wannan saboda sun kai sayyidina Uthman a matsayin yayi ridda a matsayin sayyidina Uthman kafiri ne to ban san su wani baban su ne ba su musulunci ban ku su man kafiri ne sannan yace nabi sune ar-rawafid ar-rawafid jam'i ne na ar-rafida sune shi'a sakin su da ar wal mushabbiha al mushabbiha sune wadanda suke cewa duk wani suna da siffa da Allah ya siffanta kanshi da shi a Qur'ani to iri ne na dan adam shi yasa ke fa ke so mushabbiha li'annahum yushabbihuna Allah bi bi khalqihi so da suna kwatanta Allah da halittunsa so duk wani siffa na Allah da sunan Allah sun ce iri ɗaya ne da na ɗan adam ta'ala an zalika uluwan kabira wa ahlal bid'i da maabota kirkire kirkire bid'o'i addini to su wa'annan yahqiruna as-salata fil jama'at su suna rena yin sallah a cikin jami'i ba sa sallah a jami'i ba sa bin kowa sallah in ma sun yin kenan yanzu aka baka assignment aka ce a Najeriya ka nemo masallaci wannan masallacin na shi'a ne guda bakwai a ce ka nemo a Najeriya ko a ce maka ba masallacin shi'a ba ne amma limaman in shi'a ne guda bakwai su ba su damu da sallan so su abinda shi'a suka yi da shi ne sallan jam'i da sallan juma'a da aikin haji da idi da jihadi duka bai halatta ba sai a bayan limami masumi limami wanda baya laifi kwata-kwata kuma wannan limamin a faɗan shine wai mahadin da su suke jira ba mahadin da manzo Allah ya faɗa mana ba suna da nasu shine limamin su na goma sha biyu wanda suka ce ya ɓuya a cikin wani kogo kuma ba zai fito ba sai duniya ya cika da zalunci sai dawo sai fito ya tsaye da adalci shi yasa ga duk inda dan shi ake ba a zaman lafiya saboda da in ba a yi fitintunu an zubar da jini majin ba zai fito ba so abin da suka yadda da shi ke shi yasa duk inda ɗan shi a zai zo to damuwar shi a tada hankali ayi kaza a ce can ba zamala can to damuwa shine saboda suna sai sa ana fara tashin hankali sai su fara kiran shi ya mahadi eh yanzu da lokaci yayi zo to ba sa ba su da sallah ko a jama'a ko kaza sai dai su yi taqiyya saboda taqiyyata wala yashhadunaha ma'al muslimin ba sa halartar sallan tare da musulmi fi masajid a masallatan su bi shahadatihim alaina bil kufri saboda su suna ganin cewa duk wanda ba su ba kafiri ne wa bil khuruj min al islam suna ga wanda ba su bayan da daga musulunci an gane ku a zamanin na akwai da ba sa alakanta kansu da wannan kungiyoyin amma kuma suna da wannan tunanin ko ba wanda yake gani shi in ba kuna sallah masallaci ɗaya ba kai ba musulmi bane ko haka bane ko da wani abu na kafirci bai bayyana daga gari ki kawai ba shi kawai abin da ya dare shine in masallacin ku ba ɗaya ba kai ba musulmi bane to kaga yana da ɗabi'a irin na khawarij ko da shi bai ce shi ba khawarij ne bane an gane yau to wannan bangare na farko kenan wasin fustani bangare na biyu min ashabil lahwi wal la'ib sune waɗanda su ba sa cikin wa'incan amma wargi da wasa ya musu yawa cikin sallah wal uquf ala hadhihi al majalis ar radi'a ala al ashriba wal a'mal as sayya da yawan zama a majalisu munanan majalisu ko mashaya ko dan aikata ayyukan zunubi kuma wannan ya sa ba su damu da sallah ba su ba wai ba za su ba su yadda da kai bane yasa ba zo su yi sallar amma sallar ne ba su damu da shi ba su wasan su da wargin su da kaza su yafi musallan ka akwai su ku zaka ce mutai ya tashi sai ce shi yana ganin ka dame shi amma gaba ɗaya kowa zai tashi aji to shi ma zai je yi amma yana shi kadai yana ganin ba zai bar wannan hiran da yake je sallah to bangare na biyu kenan yace wasin sinfu bangare na uku hum ahlul jama'a sune waɗanda ahlul aljama'a alladina la yad'una hudur as-salat inda an-nida'i biha wanda ba sa ban zuwa wajen sallah tun lokacin da aka kira ana kiran sallah mutum zai tashi wa shuhudiha ma'a al-muslimin fi masajid ba sa barin shi da sallah tare da musulmai a masallatan musulmai malike fa haula'i khairul asnaf as-salat wadannan sune mafi alkhairin duka bangarorin guda uku da aka faɗa malike wa haula'i ma'a khairihim wa fadlihim ala ghairihim to su kuma wa'annan din duk da kasantuwan sun fi kowa alkhairi da falala amma kuma qad dayya'uha su kuma sai in suka je yin sallan sai su wulakanta sallan sai su wulakanta sallan wa rafaduha sai su nisanci sallan illa ma sha Allah sai waɗanda Allah ya ga dama li musabaqatihim al-imam fi ar-ruku'i was-sujudi wal-qabdi war-raf'i aw ma'atin wajen rigayan liman a ruku'i da sujada da sunkuyawa da dagowa ko kuma su aiki tare da liman yace wa inna ma yanbaghi lahu abin da ya dace da su shine an yakunu ba'da al-imam fi jami'i halati su zama tafa su zai komai bayan liman a dukkan hali da su zigar su a cikin sallah malaka wa laqad akhbarana man salla fi al-masjid al-haram yace wani wanda ya salla a masjid al-haram ayyam al-mawsim a kwanakin aikin haji qala yace ra'aytu khalqan kathiran fihi yusabiquna al-imam yace na ga mutane tewa a kaba amma kuma suna ta rigayen liman wa alal mawsim man kana min ufuk malike kuma waɗanda suke zuwa aikin haji mutane sun zuwa da guri mai nisa min khurasan wa afriqiya wa armeniya wa ghairiha min bilad daga gurare garuruwa daban-daban daga khurasan daga afrika daga armiya da ko ina yace wa qad ra'ayna tasdiqu dhalik ko yace malike mu ko mun ga abin da ya gaskata haka taral khurasani zaga mutun dan khurasan yuqaddimu min khurasan hajjan zai zo tun daga Khurasan a matsayin mai aikin haji amma yasbiqul imam idza salla ma'ahu amma kuma yana rigayar liman in zai salla tare da liman wa tara shami kaga mutum dan kasan sham kazalika haka wal ifriqi haka wanda ke afrika wal hijazi da wanda ke kasan larabawa wa ghairihim kazalika da wani su yace fa da ghalabat al musabaqa haka rigayar liman ya riga yarin jaye wani lokacin mutum ma bai sanin yana yi saboda ya riga ya saba yace wa a'jabu min zalik yace da zai fi baka mamaki shine aqwamun yasbiquna ila al Za zaga mutane suna rigegeniya zuwa dan samun falala wa yubakkiruna ila al-jum'a suna sammako zuwa juma'a talaban lil fadli fi tabkiri saboda neman falala da lada na sammako wa munafasati fihi da rigegeniya wajen hakan amma wa rubbama yace wani lokaci ma salla a al-fajr bil masjid saboda mutum wai saboda ya samu ladan zuwa juma'a da wuri zai zo masallacin juma'an ne yayi sallan asuba hirsan ala al-fadl saboda kwadayin samun falalan zuwa da wuri wa talaban lahu saboda neman lada amma fala yazalu fala yazalu musalliyan wa raki'an wa sajidan wa qa'iman wa qa'idan wa taliyan lil qur'an wa da'iyan lillahi azza wa jalla wa wa rahiban ba zai gushe ba yana sallah ya ta salla ya ta nafil fili ya ta karatun kur'ani ya ta addu'a ya ta kwaɗayin samun lada ya ta abun nan amma kuma duk da haka ya ta ce wa hadhihi haluhu ilal asr haka zai yi hal asr wa yad'u ila ilal maghrib wani ba zai bar masallaci ba har magriba duk wannan darajar da ake son a samu na ran juma'a zai kokari sai ya samu yace wa huwa ma'a hadha kullu amma kuma duk da haka in an zo sallan jami'i yusabiqul imam zaga yana riga ya limu ke khada an mina shaitan yaudara daga shaitan yaudara daga shaitan wasdila yasda'uhum an al-fariidati al-wajiba alayhi shi shaitan sai ya yayi ya samu iko akan su sai rinka yaudaran su su rasa wannan farillan da shine wajibi akan su allazima lahum wanda aka lazimta musu fa yarka'una wa yasjuduna ma'ahu sai su rinka yin ruku'u da sujuda tare da liman ba sa jiran liman yayi kafin su yi wa yarfa'una wa yaqsiduna su rinka sunkuyawa da tashi tare da shi saboda jahilci wa qada'an ya ash-shaytani lahum saboda yaudaran da shaytan ya musu yace fahum yataqarrabuna bin nawafil allati laysat biwajiba alaihim thumma yudayyi'una al-fara'id al-wajiba alaihim sun zo sun yi suna ta kokarin yin nafilan da ba wajibi ba akan su amma abin da ke wajibi kuma suna tawayewa Ya wa qad ja'a al-hadith kuma hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu Allahu nafilatan hatta tu'addi al-fariida cewa Allah baya karfan nafila sai an sauke farilla sai an sauke farilla yanzu wanda ya zo juma'a tun asuba ya ta nafilfili ta karatun qur'ani aka zo sallan juma'an ya riga yi liman kaga bai da sallah ko aka zo la'asar ya riga yi liman aka zo magariba ya riga yi liman ko bai bar masallaci ba zaman da ya tun daga asuba har magariban yana da lada ba da da ba lada so da la yaqbalu Allahu nafilatan hatta tuaddi al-fariḍa in farilla bai samu to nafilan Allah baya karba malai wa innama yatlabu fadl fi at-tabkir ila al-jum'a yana neman falala dan sai da wannan dalilin yayi sammako dan zuwa juma'a ghayrul mudayyi lil asli ba tare da ya zama ba tare da ya lalata ya tuzata asali ba me asali shine farillan yace li annahu qad yastaghni bil afli anil fadli so da zai iya wadatuwa da asalin ko da babu nafila ko ba haka bane ya zama a ate kai ba kai ba wani sallan nafila da kake yi amma duk farilla kana yi ha zai hana ka samun aljanna ba zai hana ka ba amma ce wala yastaghni bil fadli anil asli amma ka zama duk farilla ba ka yi amma nafil fili ko dai ba ka rasa kai aikin banza ai ba zai hana ka shiga wuta ba an gane ku haka yana da kyau mutane su fahimci wannan yana daga cikin abin da ke yake yake rodon mutane musamman a watan a watan a watan Ramadan yanzu ana kai lokacin da qiyamul layl aka mai da shi tsakiyar dare mutum zai zo masallaci ya ma kwana a masallaci saboda kar ya rasa amma an gama qiyamul layl ya je ya sahur ba zai fito sallan asuba ba to me yayi kaga shi abin da ya fi dace ne je ya bacci shi lokacin saurayi ya saurayi zo ya sallan asuba shi kenan. so da yanzu abin da ya asara sunan shi ya yi asarar lokaci ya yi asaran bacci Allah ka samu gyara malike faman dayya al asla faqad dayya al fadl duk wanda ya wulhakanta ya tozarta asali farilla kenan to ya tozarta nafila wa man dayya al fadl wa tamassaka bil asli wa ahkamahu kafa bi amma wanda bai yi nafilfili ba ya yi riƙo da farilla shi ne asali kuma ya cika shi yadda ya kamata to ta ishe shi na anil fal kuma ya wadatu daga nafil wa inna ma ka fi talabin al wata wa ikal afli ka afli ka ya tajirin yace in kana so ka gane misalin mutum ya tozarta farilla saboda nafila ce ga misali kawai misalin dan kasuwa ne ittajara ya fita da kayan kasuwanci kasuwancin shi fa ja'ala yanzuru fi ribhi wa yahbis wa yahsibu sai zama ana kasuwanci shi kawai riba yake ta kirgawa amma bai sa ido ya ga uwan kuɗi na fita ko bai fita ba shi ya ce kayan shi naira ɗari ɗari ya kai kasuwa ya ce ɗari da hamsin hamsin ko ana zuwa ana ta ɗauka ɗari da hamsin hamsin ana biya ko ba a biya shi bai sai ko yana kirga na ko zo guda guda ɗari yanzu ɗari ya da mun shi hamsin ɗin da yana kina na yana ta me yana ta lissafawa yace wa yafrahu bihi qabla an yarfa ra's al-mal yana ta alfahari da wannan riban kafin ya bincika me uwan kudin sa yace falam yazal kazalika yafrahu bir-ribhi wa yaghfal 'an an-nadri fi ra's al-mal falamma nazara ila ra's malihi ra'aha qad dhahaba ko ya ya bude ido ne kai ga to eh yanzu na sayar da guda goma to na kudin goma sai ga shi da yawa sun dauka ba su bada kudi wani sai kaga uwan kuɗi bai fita bare yanzu zai ce ya ci riba kayan ya ƙare amma na riba babu sai dai faduwa malai ce to wannan misali ne ce wa dhahaba ar-rih wa dhahaba ar-ribhu shine anan ba rihu bane yace wa dhahaba ar-ribhu falam kara ra'su malin wala ribhin sai zama babu uwan kuɗi kuma babu riba Allah kai ka mana haka malai ce fa rahimallahu rajulan ce Allah yayi rahama ga duk mutumin da ra'a akahu al imam wanda ya ga ɗan uwan shi yana rigayar liman a sallah ya kaga uwanka yana competition da liman a sallah yana ruku'u da sujaya tare da liman ko yana riga liman aw yusalli wahdahu ko kaga ɗan uwanka yana sallah shi kadai fa yasi'u fi salati yana munanawa a cikin sallansa to duk wanda yaga dan uwan shi yana haka fa yansahu wa ya'muruhu wa yanhahu sai ya mishi nasiha ya umarce shi da abin da ya kamata ya hana shi mummunan abin da yake malai ce to duk wanda yake wannan Allah ka mishi rahama wala yaskut anhu bai yi shiru ya kyale shi ba yace fa inna nasihatahu wajibatun alayhi saboda yi masa nasihan wajibi ne akan ka lazimatan lahu an lazimta maka wa sukutahu anhu ithmun wa wizrun yin shiru kuma zunubi ne kuma laifi ne fa inna shaytana yuridu an taskutu anil kalami ma amarakum Allah saboda shaidan abin da yake so shine ku yi shiru ku yi magana akan abin da Allah ya umarce ku da ku yi magana akai wa an tad'u ta'awuna 'ala al-birri wat-taqwa ku daina taimakekeniya akan biyayya da taqwa alladhi awsaakum Allah bihi wanda Allah ya muku wasiya da shi Wa nasihatu allati 'alaykum min ba'dikum li ba'd da kuma nasihan da Allah ya dora muku wanda daga sashi su rinka yi masashi damuwan shedan shine ku daina litakunu ma'sumina ma'zurin saboda ku zama masu zunubi masu laifi wala takunu ma'jurin saboda kar ku zama wanda za a ba su lada wa yadmahillu din wa yadhhab addinin ya shafe ya tafi wa Allah tahyu sunnatan wa la tumitu bid'atan so da kar ku rayar da sunna kuma kar ku kashe wata bid'a abin da shedan yake so ce malik ya fa'ati'u Allah fi ma amarakum bihi ku yi ma Allah biyayya cikin abin da ya umurce ku min at-tanasuhi والتعاون على البر والتقوى da yin nasiha da taimakon juna akan biyayya da kuma tsoron Allah wala tudi'u shaytan kada ku yi ma shaidan biyayya fa inna shaytana lakum aduwwun mudillun mubin saboda shaidan abokin gaban ku ne mai bata batacce ne kuma bayyananne bi zalika akhbarakum Allahu azza wa jalla da wannan nema Allah mai girma da buwa ya sanar da ku yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan lalle shaytan game da ku abokin gaba ne kuma ku rike shi abokin gaba ya sake cewa ya bani adama la yaftinannakum shaytan kama akhraja abawaykum min aljanna Ya ce ya ku ‘yan adam kar ku bari shedan ya fitine ku kamar yadda ya fitar da iyayenku guda biyu daga aljanna su suna ciki ya fit da su ba kai da baka ciki kai ka bi sauƙin ya hana ka shiga ko haka bane yawa to kai kai kokarin ka turbutsa hancin shi da ƙasa kai ka shiga Allah ya sa mu shiga malai ce wa alam ku sani annama ja'a hadan naqsu fi sala cewa lallai wannan naƙasan ya samu ne a cikin sallah Minal mansubi na ilal al-fadli zuwa ga masu dangantuwa zuwa ga neman falala al na ilal juma'ati, mimman bil mashriqi wal maghribi min ahlil islam masu sammako zuwa ga masallatai daga cikin waɗanda suke gabas da yamma na musulmai hakan ya samu ne lisukuti ahli al-ilmi wal fiqh wal basri anhum saboda shurin da ma'abota ilimi da fahimtar addini da basira suke yi inda ma'abota ilimi da fahimtar addini suna magana suna nasiha da ba a samu haka ba so in yau za a ci gaba da yin shirin to matsalan zai ci gaba da bi karuwa amma in za a yi magana fa matsalan zai kawo ya ce wa tarkuhum ko wa tarkuhum haka ne ya ce wa tarkuhum ma lazimahum min nasiha da kuma barin abin da suka yi na abin da ya zama lazimi a kansu na nasiha wa ta'alimi wal adab da karantarwa da kuma ladabtarwa wal amri wal nahyi da umarni da hani wal inkar wat taghyir da yin inkari da kuma canza abu daga kuskure zuwa daidai yace fajara ahlal jahala alal musabaqati lil iman sai zaman ma abota jahilci sai suka ci gaba da yin competition da liman a sallah Ya ce wajara ma'ahum kathirun mimman yunsab ila ilmi wasu sai kuma da yawa daga cikin waɗanda suke da dangantuwa zuwa ga ilimi da fahimtar addini su ma sai suka bi jahilan kamar yadda muka faɗa da zuku sai suka bi su wal masu basira da falala cikin mutane sai suka bi su istighfafan minhum bis sala su kuma sun bi su ne saboda rashin muhimmanta sallah mutum ya sani kuskure ne amma kuma zai yi wani kila yayi da kyau yau Ya yi da kyau gobe sai ka ce malam ya kake man sallan sahabbai to dama sallan wa kuke son muku in ba muku na sahabbai ba muku ne nawa da Allah sallan wa yake so kuma ana faɗa haka ba sai ga dan ce ka masallacin nan azu sallan sahabbai suke yi to ana so su yi sallan waye sai na jahilai ko su yi irin su musailamatul kazzab ko sai suka bi su akan haka yace wal ajab kullal ajab yace abun mamaki matuƙa min iktidai ahli al-ilmi bi ahli jahala wai ko masu ilimi suke koyi da jahilai maimakon jahilai ne su yi koyi da wa da masu ilimi sai kuma masu ilimi ne suke koyi da jahilai in mai ilimi zai abun da ya san daidai ne in jahili ya magana shi kenan sai fasa yanzu ya zama jahilci kenan ke controlling me a ah, ke controlling mai ilimi ne <laughs> amma jahilci ba zai controlling ilimi ba Allah ka sa mu gyara malin ce wa majarahum ma'ahum fil musabaqati lil imam was sujudi war rafi wal khafdi wa fi'luhum ma'ahum wa tarkuhum ma humilu ma humilu wa sami'u min al fuqaha wal ulama sai suka bar suka bi tare da jahilan wajen yin musabaka da liman wajen sujada da tafiya da dagowa da aiki tare da su suka bar aikin da suka ɗauka aka ɗora musu na karantarwa kuma suka ji daga malamai da mabota ilimi wa innamal haqqul wajibu ala ulama saboda amma abin da ya zama haƙƙi na wajibi akan malamai an ya an yu'allimul jahila wa yansahuhu shine su karantar da jahili su masa nasiha wa ya'khudhu ala yadihi su rike hannunsa fahum fi ma taraku atimun saboda su din nan akan abin da suka bari na kin yin nasiha nan masu zunubi ne usatun kha'inun masu laifi ne kuma maciya amana ne lijiriyanihim ma'ahum fi zalik saboda tafiyar da suka yi tare da jahilai akan haka wa fi kathirin min masawihim da kuma da yawa daga cikin abin da ya daidaita su da jahilan min al na al-gushu wan namimati da gulma wa muhqiratul fuqara da rena talakawa mu'ul mustada'afin da masu rauni zaga mutum malami mai ilimi amma shi ma yana wannan ɗabi'an zaga yana gulma yana annamimanci yana algushu in ya ga kai talaka ne ba komai ba sai shi ma ya rena ka ya wulakanta ka kamar yadda wancan jahili mai kuɗi ko mai mulki jahilci ya sa zai wulakanta talaka shi ma mai ilimi sai wulakanta talaka wai shi na ganin in bai haka ba za a ce shi ma ya kai ba ko ba haka bane haka wannan duka kuskure ne yace wa ghayru zaka min al-ma'asi mimma yukthiru ti'dad ti'dadu yace da wani wannan na saban Allah laifuka wanda in aka ce za a lissafa za suna da yawa مالتي وجاء وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه من كانت وانا نجيبه فتعليم الجاهل واجب على العالم على العالم لازم له لأنه لا يكون الويل للعالم من تطوع تركه لأن الله لا يؤاخذ على ترك التطوع إنما يؤاخذ على ترك الفرائض من كانت وانا من شريش وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga wani abun ki duk wanda man ra'a ko litigraq aljins wai man ra'a minkum munkaran duk wanda ya ga wani abun ki inda ya ka san wannan abun mummuna ne to ga umarnin manzon Allah ya ce falyughayyirhu bi yadihi to ka canza wannan abun da hannunka fa illam yastati in mutum ba zai iya yi da hannu ba fa bi lisani to yi amfani da harshe fa illam yastati fa bi qalbihi in mutum ba zai iya da harshe ba to yayi kyamaci abin a zuciyarsa wa zalika adhaful iman amma ka sani fa kai da ka tsaya a zuciya to kai ka fi kowa raunin imani ana yasa musulmai masu imani kai ne mai list to kai da kullun ka zama mai list fa abin da kai zaka iya magana akai ko da hannunka to shi dai malam gashi yayi ko ya rubuta sama da shekara dubu ɗaya ɗari biyu gashi muna karanta yace wal mudayyi li salati yace me toza ta sallansa allazi yusabiqu imam wanda ke rige gena da liman fiha a sallansa wa yarka wa yasudu ma'ahu aw la yatimmu ruku'ahu wa la sujudahu idha salla wahdahu faqad ada ata munkaran wanda baya a sallansa in yana bin liman yana ruku'u da sujada tare da liman ko kuma yana sallah shi kadai bai cika ruku'u bai cika sujada to duk wanda yake wannan ai ya zo da mun kari. ko ba haka ba tun da ya zo da munkari to kai kuma sai ka yi amfani da umarnin manzan Allah sai ka canza munkarin ko tun da kin ganta tana yi yanzu ya zama wajibi akan ki fal yughayyirhu bi yadi kuma yace li annahu sariqun kuma duk me wannan barawo ne shine mafi girman barawo wanda bai cika ruku'u da sujada haka manzo Allah fara ga hadisi malaka qad jaa al hadith manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sharrun nasi sariqa yace mafi sharrin mutane mafi sharrin barawo a cikin mutane shine alladhi yasriqu min salati shine wanda yake sallah a cikin sallan yake saka yake sata a cikin sallan qalu kace ya rasulullah wa kayfa yasriqu min salati ya mutum mutun yayi sata a sallah qala ke la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha baya cika ruku'u baya cika sujuda yana yin ruku'u yanda ka san an sa wuta a goshin shi bayan shi ba zai miki ba siffofin da muka faɗa jiya yadda ya kamata hannunsa ya zama yadda ya kamata kafaɗinsa ya zama ba zai yi ba ya yi rukuhun kaga kaman abin nan ko ya tsaya kaman ana mishi kaho a baya ko ba haka kaga mutum zai rukuhu sai ga ya yi wani haka sai dago wai kuma ya yi ruku? ko ba ba suna da yawa suna da yawa yace fa sariqu salah qad wajaba al-inkaru alayhi mimman ra'ahu yace duk wani barawo a sallah to ya zama wajibi akan duk wanda ya ganshe masa inkari ya masa nasiha wan nasihatu lahu ya masa nasiha ara'aita law anna sariqan saraqa dirhaman ya kake gani in kaga barawo yana sata dirhami alam yakun zalika munkaran yajibu al-inkaru alayhi mimman ra'ahu shin ba ganin wannan munkari ne da ya zama wajibi duk wanda ya ganshe masa inkari fa sariqu salah a'zamu sariqa min sariqi dirham ta wanda yake sata a sallah ya fi girman sata sama da wanda ya sata kuɗi ce waje al hadith hadith ya sace zuwa an ibn mas'ud annahu qala abdullahi ibn mas'ud yake cewa man ra'a man yusi'u fi salati falam yanhahu sharakahu fi wuzriha wa 'aliha mun karanta wannan jeku kaga mutum yana abu a sallah baka hana shi ba to kai musharaka da shi waja'a fil hadith an bilal bin sa'ad annahu qala wal qati'atu idha khafi idha khafiyat lam tadur illa sahibiha وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة وإنما تضر العامة لتركهم ما يجب عليهم من الإنكار والتغيير على الذي ظهرت منه الخطيئة فلو أن عبدا صلى حيث لا يراه الناس فضيع صلاته ولم يتم الركوع ولا السجود كان وزر ذلك عليه خاصة وإذا فعل ذلك حيث يراه الناس فلم ينكروه ولم يغيروه كان وزر ذلك عليه وعليه من كان تولى نجيبه mutum ya ga wani yana laifi yana baya cika sallah a gaban mutane to in ya masa in bai masa inkari ba in bai masa inkari ba to sun yi musharaka cikin wannan laifi so da ka'ida laifi in ya buya in ya buya aka yi laifi a boye to wannan yana kan wanda ya laifi ne amma ka yi laifi a bayyana ba wani sai ya koya wani sai ya koya to sai zama laifin ya sha makance kowa da kowa wallahu ta'ala a'lam za mu dan huta kaɗan ko wa sallallahu wasallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam